بسم الله الرحمن الرحيم نعم ذا مطورة جزء نجو واتبنجري نجونا كراتين يوم ومكينا ومن الكتافي واتوالجامع الصحيح نعم ذا متاشي باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائز جائزا واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ ما حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه وحسبت أن ابن مسيد قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذت خاتما من فضة نقشه محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتاله من قال نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس انتهى نعم <clears throat> آه، الإمام البخاري رحمه الله تعالى يزيا قصيدة كذا <clears throat> wato daga cikin sigogi na tahammul wal ada a sigogi da ake amfani da su wajen koyon ilimi da koyar da shi yanzu mun samu nawa kenan mun samu mun yi al min eh, as min lafzi shaykh sai muka yi al-qira'a aw al litilmidi ala shaykh yanzu za mu shiga kashi na nawa kashi na na uku kenan wato munawala eh, kafin wannan akwai ijaza eh, idan muka gama munawala za mu yi magana akan ijaza sannan akwai alwasiya sannan akwai al'ilam sannan akwai alwijada waɗannan sigoyin ina so ku fahimce su sosai yayin da muka zo kansu a littafin ba'itul hasis insha Allah ta'ala zai kasance dama duka kun yi su wannan wani bangare ne na musalahul hadis ya kawo muku yanzu yake bayani a kansu duka mafi yawancin littattafai na musalahul hadis akwai wannan maganganu wato siga na siyag na tahammul da al'ada a in banda kananan littattafai rairan su bai da sauransu yake cewa ma yuzkaru fil munawalati Eh, wannan babi zai mana bayani akan abin da ake ambato abin da ya shafi munawala sannan da kitabi ahalil, ilmi bililmi, ilmi ila sannan da malami ya rubuta littafi ko hadisi ya tura shi zuwa wani gari ba wani ɗalibi da yake da shi a wani gari menene hukuncinsu a farko zan muku ta'arifi munawala daga nawala shay'i nawaltuhu nawaltuhu fata fatanawala wato na bashi abu sai ya karba Eh, amma a wajen malaman hadisi abinda suke nufi shine ka ɗaga littafinka misali sahihul bukhari da ya kasance ka yi shi a wajen wani malami ɗalibi ya zo wurinka yana so zai koyi karatu sai ka ce ga wannan littafin na sahihul bukhari na karɓe shi daga malami na misali daga malami na shekhar sadiq misali ko shekhar fakhruddin ko shek musa'ad misali yadda na karɓe shi ga shi ina na halasta ma shi na ma ijazansa ka ruwaici wannan littafin daga gare ni ka je ka karanta shi kuma ka koyar da shi wannan ita ce munawala ana kiranta makaruna bil ijaza makaruna bil ijaza kun gana halasta mashi je ya karanta kuma ya koyar da shi wannan jamhurin malamai sun tafi a kan wannan siga na munawala yana halasta mutum ya je ya yi riwaya da ita ya ce lalle na karɓi littafin nan daga misali shekha tsari ko shekha fasaruddin ko ɗaya daga cikin malamansa ina fata ana tare da ni kuma ya je ya koyar da littafin wannan ya halasta ita ce munawala makaruna bil ijaza zai iya cewa haddasa ni kuma ko akhbara ni wannan su imamul bukhari duk sun tafi a wannan ra'ayin a munawala ta biyu kawai ka bashi littafi sai kai shiru wannan littafin na karɓe shi daga malami na kaza sai kai shi ba tare da ka ce kyarwaci wannan littafin daga gare ne ba wannan kishi na ƙarshe dama daga cikin malamai ba sa halasta ruwaitan wannan littafin daga wannan malami ko ka je ka koyar da shi kai isnadinsa zuwa ga malamin ka ce ai malamin ka ne shi ya ma ijazar littafin ko ka ruwaici littafin nan daga gare shi to wannan da dama daga cikin malamai sun ce wannan wannan ba a yi ikiraninta da nuna halastin ya je ya koyar da shi ba ko ijaza to wannan ba za ka jingina wannan ilimin zuwa ga wannan malamin ba ina fata waje ba sai mu ba shi kuma rubutu laita zan samu misali misali laita zan samu pefa sai in rubuta ina da ɗalibi misali ana kiran shirabe misali yana katsina sai ya rubuta musu ce ana nasir yahya kaza kaza kaza kaza na irwaici sahihul bukhari daga malami na misali sheikh sadi ko sheikh fakhruddin ko sheikh naji ga ina harasta ma kai ma ya rabe karwaci wannan littafin daga gare ni sai ya rubuta sai in bada a kai mashi ita ma kamar munawala ce idan a cikin rubutun da na yi na rubuta ina halasta ma ka rawaice shi da gare ni kuma ka koyar da shi shi ke zai iya amfani da haddatani ko akhbarani ina fata dai a munawala sigan da aka ce amfani da ita na wala ni kitaba kitaba kada, da sigan wala ni a wannan kuma zai iya cewa rawaitu kaza kitabatan min kaza a rubuce idan na rubuta shi ma ban halasta mashi ya rawace shi daga gare ni ba da muri suna cewa baya halasta ya jingina wannan littafin zuwa gare ni ya ce ni na bashi riwayarsa idan muka lura za mu ga duka akwai ta shabo, akwai kamanceceniya to shi yasa jamhurin malamai suka ce a wajen karfi alaikum salam a wajen karfi wannan wanda na rubuta masa na ijaza a ciki daidai yake da munawala ita ma makaruna bil ijaza jamhurin malamai haka suka tafi a kai ina fata ana tare da ni shine abin da jamhuri suka tafi a kai hatta su imamul bukhari duka sun tafi akan wannan ra'ayin amma wasu suke cewa kuma munawala ta fi mukataba ƙarshe ina fatawa da to wannan shine abin da babin yake bayani saboda kan yanzu za mu karanta shi da sauri tunda mun yi bayanin sa filla filla da abin da ya kunsa na'am malam a munawala tayyib jazakallah khairan da wannan ne shi yasa wasu malamai suka ce ta fi karfi ita ba rubutu ba ne. ita face to face ne kamar yadda kuke faɗa ku malamin turanci wato mu shafa ta ido da ido zan ba shi littafi gashi na gan shi ra'ayi la'ayin to shi sa suka ce ba zai taɓa yiwuwa wanda ka gani alhaji malam mika'il barakallahu ba zai taɓa yiwa wanda ka gani ido da ido ka halasta mashi ya daidai da wanda shi bai zo ba tura mai kai za ta iya yawa wannan saƙon wani ma ya buɗe ya ƙara wani abu ko ya rage ina fata wazi to da wannan ne wasu malamai suka rinjayar da ƙarfin munawala akan mukata ba طيب الامام البخاري رحمه الله تعالى ya jawab qala anas al yake cewa wannan anas shine anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu nasakha usman al masahif na usman bin afkan ya rubuta qur'anai fa ba'atha biha ila al sai ya tura shi zuwa garuruwa da dama wannan wadih kowa ya san wannan ƙur'anan da Usman bin Affan ya rubuta a lokacinsa ah, kamar yadda hadisi ya zucin sahihul bukhari da sauransu a lokacin da yaƙi ya afku lokacin arminiya lokacin da huzaifa ya zo samu Usman bin Affan yake cewa na ga mutane suna saɓani wajen karanta alƙur'ani lalle ka haɗa wannan Alƙur'ani domin kada a samu saɓani kamar yadda yahudawa da nasara kiristoci suka samu saɓani a riwaya farko ta abu amurin dani yana ganin ƙwar'anan da usman bin Afan ya rubuta guda hudu ne ɗaya ya tura shi ga ƙasar sham ɗaya basra ɗaya kufa na hudun shi shine mushaful imam ɗayan ya rike a nan garin madina nasa magana na biyu na malamai suka ce ƙwar'anai shida ne ya rubuta wasu suka ce tara ne ibn al-jazari babban malamin qira'ati da hadisi a cikin annashir ya kawo maganganun nan da sauransu abu hatim yake cewa ƙur'anan guda bakwai ne ya rubuta ɗaya tura makka ɗaya sham ɗaya yaman ɗaya bahrain sai ɗaya basra ɗaya kufa na bakwan shine ya rike aurensa a madina kuma abin ban mamaki malamai suke cewa dukkan ƙur'anan da usman ya tura da riwaya wadda ta sha bamban da wata kuma za ka ga mutanen ƙasan nan da wannan riwayan suke karatu da ita ko da wannan kira'a misali 'yan sham suna karatu da kira'a su abdullahi ibn amir ashari yan kufa kuma za ga ire-iren malaman kufa su asin da su hamza da su sa'i ina fatawa bai to kun ga anan usman bin affan munawala yayi ya tura da ƙwar'anai ko me ba munawala ba me eh, ba munawala ba me yayi mukataba yi kitaba ya rubuta littafi ya rubuta ya tura kuma suka yi abin nan ikirari amfani da shi ya ce ga alkurani yadda aka karɓa daga annabi kuma suka ci gaba da karantawa suna koyar da mutane to kun ga wannan idan alqur'ani ya faru min babi aula a hadisi to na gaba wara'a abdullahi ibn umar wannan zance mafi inganci shine dan umar bin khattab da yahya bin sa'id al-ansari da wa malik zalika ja'izan waɗannan dukansu 'yan madina ne sun ga cewa munawala da kitaba wannan duka ya halasta a yi amfani da shi wajen ilimi wajen hadisi واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي nabi الله عليه وسلم wasu malamai ma'abota ilimi ɗan hijaz a wasu daga cikin hijaz ɗan hijaz imamu shafi ya ce su ne malamai na makka da madina da ƙauyukan da suke ƙarƙashinsu ire-iren su khaibar da su yamama da su tabuka da ta'if waɗannan dukansu ana kiransu malaman hijaz sun kafa hujja a halastin haka da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da haitu kataba lokacin da ya rubuta ma amiru sariya waye amiru samira shine abdullahi ibn jahsh lokacin da ya tura runduna yaki ya sanya musu shugaban su shine abdullahi ibn jahsh shine amiru sariya sariya kitaban kataba li amiru sariya kitaban lokacin da ya rubuta ma wannan sahabin abdullahi ibn jahsh wato wasiqa wa qala yake cewa la taqra'hu kada ka karanta wannan hadisin hatta ta budo ga makana kaza wa kaza har sai ka je wuri kaza da kaza kana zuwa wurin zaka iya rubutawa kun ga dalilin su Imam Malik da su Yahya bin Sa'id al-Ansari da su Abdullahi bin Umar wadih rubuta yace kada ka karantar da wannan hadisin sai ka je gari kaza yace ma Abdullahi ibn Jahsh kun ga wannan shi ma menene duka kitaba ne mukataba yayi ana tare da ni falamma balaga zalikal makan a lokacin da isa wannan garin qara'ahu ala an-nas sai ya rubu ya karanta wannan hadisin ga mutane wa akhbarahum bi amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su labari da umarnin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi al-imam al-bukhari yake cewa qala haddathana ina fada ai wajhu dilala bika wadih mun yi bayani الإمام البخاري كتو حدثنا إسماعيل ابن عبد الله شيني المدني ما لم ينسى المدينة قال كتو حدثنا إبراهيم ابن سعد Ibrahim ibn Sa'ad dan Madina ya bamu labari an Salih shine ibn Kaysan shi ma dan Madina ne an ibn Shihab wane ne ibn Shihab Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri shi ma dan ina ne a dan ina ne dan Madina an Ubaydullah bin Abdullah an karbo daga Ubaydullah bin Abdullah bin Utba wannan yana daya daga cikin me fuqara was sab'a na Madina shi ma kun ga Madina ne Ibn Mas'udin kun ga wannan sanadin a takaici duka dan Madina ne kuma a tsakanin sa akwai haddathana da akwai an ana a ciki wanda duka uh, muttasil ne أن عبد الله بن عباس للي عبد الله بن عباس أخبره يا باش لاباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من زال الله إرادة أمت الله سبت بعث بكتابه يا ترى littafi littafin sarajulan ya tura wani mutum shine abdullahi ibn hudhafa a sahami rubuta mutumin da annabi ya tura littafi da shi shine ya ba shi ya tura masa littafi ko ya ba shi littafi shine abdullahi ibn hudhafa a sahami ya umarce shi kuma wa amarahu kuma ya umarce shi an yadfa'ahu ila azimin bahrain ya tafi da littafin nan ya ba babban bahrain wato wanda yake mulkin bahrain malamai suka ce me yasa bai ce sarkin bahrain ba suka ce ai babu sarki in ba musulmi ba duk wani arni irin su kisra da su kaisar wanda suka shugabanci kasa na su faris da rom da sauransu ba sarakuna ba ne sai dai a ce musu abin saboda ba musulmai ba ne shi yasa ana aka ce azimul bahrain fadafa'ahu sai ya ba da wannan littafin zuwa ga azimul bahraini zuwa ga shugaba na ila kisra zuwa ga kisra ya kai ma kisra falamma qara'ahu yayin da kisra ya karanta wannan littafin mazzakahu sai ya yaya ga wasiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah wasu malamai suka ce a kisran ba shi ya karanta wasiƙan da kanshi ba sakatare ɗinsa ya karanta wasu ka ce a shi ya karanta kamar yadda ya zo a wasu riwayoyi wasu ka ce da kansa ya yaga wannan wasiƙan na annabi wasu kuma suka ce a'a ba shi ya yaga wannan wasiƙan ba wanda ya yaga wannan wasiƙan shine barwiz ibn hurmus wani mutum da ake kiran shi barwiz ibn hurmus a lokacin da ya yaga wannan wasiƙa ta annabi sallallahu alaihi wasallam fa hasibtu wannan maganan wane ne malamai suka ce maganan zuhuri ne fa hasibtu annabun al-musayyab lalle ina tsammanin ibn musayyab ya ce qala ya ce fa'a alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ga wannan wasiƙan sai manzo Allah ya masu addu'a al-qunut an yi mazzaƙo kulla mazzaƙin kamar yadda suka yaga wannan wasiƙan Allah ya yi waje-waje da su ya yaga su suma abin mamaki malamai suke cewa da ƙarshe ba ɗan wani lokaci ba ɗan isra'in da kan shi ya zo ya kashe babansa ya mai jiyon mulki kuma ya karɓi mulkin kisra'in mulkin faris ta koma ƙarƙashinsa ɗansa na cikinsa ya zo ya kashe shi kuma ya mai juyin mulki ya ɗauki mulkin kun ga wannan yake nuna cewa addu'a annabi ta ci shi ta kama shi ina fata wazai haka aka rawaito daga zuhuri dalilin da ya sa annabi ya tura masa da wasiƙa lokacin da shi kisra ya ji labarin annabi sai ya tura mashi da wasiƙa yana cewa lalle kai mun ji kana iddi'a'i kana kiran cewa kai annabi ne lalle ka tuba ka daina kiran kanka annabi idan ba haka ba za mu yi waje-waje da kai sai annabi ya tura mashi da wannan wasiƙan yana kiran shi zuwa ga addinin musulunci ya ce idan kuma bai zo ba Allah ya mai alkawari zai ci galaba a kansa dalilin da sai annabi ya tura masa wasiƙa kenan daga cikin ababe da ake rawaitowa hadisi na gaba za mu haɗa hadisan guda biyu sai mu fidda fa'idodinsu الإمام البخاري يقول حدثنا محمد بن مقاتل شيني أبو الحسن وأن محمد بن مقاتل إن يا إيرا rayuwa أبو بغداد da su makka makkatul mukarrama qala yake cewa akhbarana abdullah abdullah ya ba mu labari shine ibn al-mubarak abdullah ibnul mubarak shi kuma ya mutu a iraqi ya mutu a ina abdullah ibnul mubarak a iraqi qala yake cewa akhbarana shu'ba shu'ba shine ibn al-hajjaj dan ina ne shu'ba dan basra santu kala yake to an qatada ibnu du'amat as-sadusi shi ma dan ina ne dan basra barakallahu fiku an anas an karbo daga anas idan muka lura zamu ga an samu an ana kuma kuma yana daya daga cikin wadanda ake cewa suna da me tadlisi ko to sai dai an rawaito riwayar wasu suka ce da wasu riwayoyi waɗanda suke nuna sigatul jazmi an anas an kai karɓo daga anas binu malik daga malik ala ke cewa kataban nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi ya rubuta wasiƙa kitaban au arada an yaktuba wannan shakka ne wasu kace daga anas wasu kace kuma daga shirawin hadisin sannan wasu malamai suka ce mafi yawancin ruwayoyin kata daga anas za ga mutasila ne ina fatawa bai aw arada an yaktuba ko kuma annabi yayi nufin ya rubuta wasiqa fa qila law sai aka ce innahum la yaqra'una kitaban illa maktuman lalle dai su mutanen nan da zaka rubuta musu wasiqa ba sa rubuta wasiqa sai sun ga an yi khatim din su an yi stamping an rubuta wane ne ya rubuta wannan wasiqa su wane ne waɗannan mutanen ya zo a wasu riwayoyi su ne mutanen rumawa da zai tura musu wannan wasiqa da ya tura wasu suka ce ajamawa fattakhadha khataman min fiddatin da annabi a lokacin ya khatam ya rike wani zobe wanda aka yi shi daga azurfa wanda a cikinsa akwai tambarinsa nakshuhu wanda rubutunsa Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda an rubuta muhammad rasulullah a cikin wannan me a cikin wannan zobe ina fata ana tare da ni a tsaye ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadihi ita ce ni ina kallon hasken wannan zoben a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu li qatada sai na ce ma qatada man qala naqshuhu muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wane ne yace abin da aka rubuta din nan a wannan zoben shine muhammadar rasulullah qala yace Anas Anas bin Malik ya faɗa haka kun ga rawin hadisin kenan kaga wanda ya rawaito kuma shi yafi mu sanin menene hadisin ya kunsa tsaye a nan malamai sun tattauna matsala annabi sallallahu alaihi wasallam baya rubutu wa ma kunta tatlu min kitab min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartaba almubtilun to anan kuma gashi an ce annabi shi ya rubuta a wasu ruwayo sun zo cewa lalle annabi baya rubutu amma shi ya rubuta shi ya rubuta wannan zance na biyu suka ce a'a annabi ya umarci sakartar nashi ya rubuta to kuma idan sakartar ya rubuta kaman wa kuma annabi ne da kansa sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ina fata wazi to sai yayi khatim akan wannan wasiƙan a wannan wanda yake dauke da wannan wato Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun ga idan muka lura nan mahallu shahid annabi ya tura ni da wannan kuma aka yi ra'ayi suka yi ikirarin wannan hadisi ina fata wazi wato ba wai ya gani ba ne kun ga wannan shi ne wajuhu shahid mahallu shahid na wannan hadisi malamai sun fidda fa'idodi kashin waɗannan hadisai da muka karanta a gurguje ga su kamar haka Uh, daga cikin fa'idan da suka fidda ƙarƙashin wannan hadithin a shi ne babu laifi mutum yayin da zai rubuce wasiƙa ya haɗa wannan wasiƙan da ne da khatun ɗinsa shi ya sa malamai suka ce hatta bilkis lokacin da ta ce in inni ulkiya ilayya kitabun karim akwai khatun a ciki na annabi ina fatawa bai to babu laifi idan mutum ya yi haka fa'ida na biyu shine babu laifi ya mutum ya sanya zobe wanda yake an yi shi da azurfa wannan babu laifi akan haka har waito daga wasu malaman sham wai ba sa ganin halastan haka amma dai wannan abu ne mai rauni hadisai sun zo da dama ga wannan da dai sauransu cewa zobe na azurfa babu laifi mutum ya sanya shi abin da yake haramun shine mutum ya sanya me namiji ya sanya ah, zinari wannan haramun ne shi ma an rawaito wasu riwaya halastin haka daga muhammad bin amr bin hazm haka aka rawaito wasu kuma karahancin wai mutum ya sanya zobe na zinari amma dai imamun nawa yake cewa duka karhancin da halastin duka magana ne mai rauni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutlaq ya hana namiji ya sanya me ya sanya zobe na zinare ko ya sanya zinare umuman gabaki daya ina fatawa dai sannan baya haka wannan yake nuna mana halastin rubuta ilimi a tura shi zuwa wani gari babu laifi akan haka abu na hudu da suka fi da ƙarƙashin waɗannan hadisai da muka karanta shine yana halasta mutum ya tura makafuri wasiƙa babu laifi kamar yadda muka karanta a hadisin abu sufyan kan farko farkon wannan littafi a ƙarƙashin kitabu bad'il wahyi afwan آه، كركشين كتاب الإيمان آه، عفوا آه، بدء الوحي كركشين كتاب بدء الوحي لما نريد ما كرنت دوغا حديثينا قصة هرقل عشان بدء الوحي وانا نسوني فائد ورندا ما لمسك فيدا كركشين وانا حديث نعم كرنته باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أباه أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن علي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما قرأ فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفل الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه Yayan uwa kun ga mun yi munawala mun yi eh, mukataba ko sai ijaza kafin mu shiga wannan babin a gurguje ijaza shine misali ka rubuta mutum a rubuce ko kuma a baki eh, ka ce ka ɗau afuwan ijaza sun an fi amfani da ita a rubuce ka ɗau littafi ka ce na harasta maka wannan littafin karwace shi daga gare ni an gane ko na halasta ma shi wannan na karanta wannan littafin daga malami na gashi na baka shi ijaza kaje amma shi bambancin shi da munawala za ta iya yiwa hadisi ɗaya ko hadisi biyu amma munawala kun ga mafi yawanci yana kasancewa littafi ne eh, an gane ko amma ijaza hadisi ɗaya hadisi biyu eh, misali yanzu kana zuwa wajen malamin eh, hadisi inda wanda malamin hadisi ne musulmi wanda malami sosai na zaure haka kana zuwa ranar farko hadisin da zai fara karanta ma shi shine ar-rahimuna yarhamuhumullah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wannan hadisin ake farawa eh haddathani bil al-hadith al-awwaliya musassal bil awwaliya an gane ko haka suke kira to wannan hadisin da shi ake farawa to misali yana baka wannan hadisin kun ga da zaran ya karanta ma shi ya ce na halasta ma ijazarsa za ka iya zuwa ka koyar da wannan hadisin ka ce kuma daga wannan malamin to shi ma malamai sun ce idan ya yi ikiranin sun ijaza daidai yake da ƙarfinsa kamar su munawala ne da su kitaba da muka yi bayani wasu ka ce bai gama kai su ƙarfi ba amma dai yana halasta mutum ya koyar da wannan hadisun sai akwai al'ila ilam shine ka rubuta ka ce ina sanar da ɗalibina na kaza kaza littafin da na karɓa na halasta mashi wannan littafin ya je ya roice shi ina fata an gane shine ilam ka sanar da shi alqazi iya da su ahmadu shakir rahimahumullah suka ce in dai ka rubuta ka ce kana halasta mashi to zai je ya ya halasta ya je ya koyar da wannan littafin ko ma da a ce baka halasta mashi ba in dai ka rubuta ka ce wannan littafin na karɓe shi daga malami a wurinsu su ƙazi iyar suka ce idan ya samu wannan littafin zai iya koyar da shi tun da maganan ka ne wannan shi ne ake kira al'ilam wasiya kuma misali za ka bar kaduna ko za ka bar nigeria ka tafi wata ƙasa ko za ka mutu sai ka ce ina wasiti da hadisai na wanda na karɓa wajen malamai na ga yaro na wanda zai tashi misali abdurrahman ko misali ga ɗalibai na in suka zo na halasta musu roki wannan littattafan da gare ni ina musu wasici da wannan littattafan da na karanta daga malamai na na halasta musu su ruwaice su daga gare ni ina fata an gane ita ce wasiya to wannan ma malamai suka ce musamman idan an yi ikirarin ta da ijaza ya halasta zaka iya zuwa ka koyar da littattafan na na ƙarshe shine wujada wujada kawai library zaka shiga sai ka ga khattun malami rubutun malami misali nuska na al-Imam al-Bukhari gashi rubutun sa wanda daliban su suka karba daga gare shi to yana halasta ka karbi wannan nuska ka kwafe shi ka jingina wannan littafin zuwa ga al-Imam al-Bukhari ko wannan malamin wanda ya rubuta wannan littafin ko baya halasta ita ce wujada jamhurin malamai suka ce in dai ka samu wannan littafin da hafsinsa misali muhammad bin yusuf alfirabri wanda yana cikin ruwat na sahihul bukhari za ka iya ruwaitan sahihul bukhari kuma in ka jingina da gare shi ya halasta ina fata an gane ita ce wujada kawai ka sami littafin da hafsinsa wasu malamai suka ce a'a ba za ka rawaci littafin ka jingina zuwa gare shi ba jamhurin malamai suka ce yana halasta bar suka ce ma mafi yawancin littattafan hadisi a haka muka suka zo mana ina fata wadu waɗannan su ne siyag na attahammul wal ada kusan yanzu mun ambace su wajen guda takwas mafi yawanci eh, an fi amfani da su wannan hadisi da kuka karanta shine al-Imam al-Bukhari ke cewa babu man qa'ada haythu yantahi bihi al-majlis wa man ra'a fil halqati fajalasa fiha man qa'ada wanda ya zauna kamar yadda muke karatu a halka yanzu ka kun yi halka wato ma'ana kun zagaye to sai Ibrahim ya zo yana zuwa misali sai ya ga kafa anan sai ya zauna anan shine man ƙa'ada haisu tahil majalis misali shi ya zo majalisi ya ƙare daga bayanku sai shi ya zauna wurin misali ya shigo da zaid shi kuma zaid yana zuwa sai ya ga wannan kasan tsakanin saris da waye da suleiman to sai shi kuma ɗaya yana zuwa sai ya zauna a wannan wurin an gane ko shine man da wanda ya zauna haifi yantahi bihil majlis karshen ɗalibai ƙarshen mutane a wannan majalisin idan mutum ya zauna wurin wa marra'a furjatan da wanda ya ga wani kafa tsakanin mutane sai ya zauna wurin fajala safiya menene hukuncin su ina fata ana tare da ni sai ce na isma'il isma'il ya ba mu labari wannan isma'il Ah, yana ɗaya daga cikin malaman al al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wanda yake ɗan Madina ne shine Ismail ibn Abi Uwais wanda mun sha bayani a sa ala yake cewa haddathana ah, Malik Malik shine bin Anas Imam Dar al-Hijra yake cewa an Ishaq bin abdullahi ibn Abi Talha shi ma ɗan Madina ne na ba Murra Murra sunansa shine Yazid مولى عقيل ابن أبي طالب شماء مدينة أخبره يا باش الأباري عن أبيه دقبا بنسى عن عفوا عن أبي واقل الليسي دقى أبو واقد الليثي إيه سنة أبو واقل الليسي ما لم سنة سابقاي نفرق سبتشيني الحارث بن عوف سنفرن جاد وان الحارث بن عوف شيني سننسا بس ما لم ce سننسا شيني الحارث بن مالك malik عوف بن الحارث أما bin alharis amma shi ma ɗan madina ne sanad kulluhu madani wannan sanadin gaba ɗaya ɗan madina ne anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ma huwa jalisun ran yana zaune fil masjid a cikin masallaci wan nasu ma'ahu mutane kuma suna tare da shi bil aqbala salasatu nafarin sai wasu mutane suka suka zo inda yake shine yana zaune sai mutane guda uku suka shigo inda yake fa aqbala isnani ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai mutane mutanen ukun nan da suka dumfaro inda annabi yake sai biyu daga cikinsu suka zo suka taho wajen annabi wa zahaba wahidun sai dai shi kuma ya juya baya wato ya tafi qala fa waqafa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutane guda biyu din nan da suka shigo sai suka tsaya wajen annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi fa amma ma amma ɗaya daga cikin su a furjitan sai ya ga wata kafa fil halqati jalasa fiha ya ga wata kafa wato wata kafa tsakanin mutane guda biyu sai ya zauna a wannan wurin wa amma amma shi ɗayan can fajalasa khalfahum sai ya tsaya a bayansu wato bai shiga cikinsu ba sai ya tsaya a bayansu karshen ƙarshen majalisi kenan wa amma salis amma na uku fa adbara sai ya juya baya ya ki zuwa wajen annabi ya juya mai baya ya tafi fa zahaba zahiban ya tafi ma faraga rasulullah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi ya gama ba labari wato ya gama koyar da su qala yake cewa ala ukhbirukum an an-nafar ath-thalathati bazan ba ku labarin mutanen nan guda uku ba amma ahaduhum amma ɗaya daga cikin su wannan wanda ya zo ya taho fa'awa ila wanda ya zo ya zo ya shiga cikin majalisi ya ga wata kafa ya zauna wannan mutumin fa'awa ila Allah ya nemi kusanta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wato ya nemi makoma shine awa ya nemi makoma zuwa ga Allah fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila a can wancan ayan Allah yake cewa وودرك ضالا فادا ودرك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقرأ أما فلا تنهر في النم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا وللآخرة خير لك من الأولى سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجرك يتيما فآوى بساميك مرايا با سيمي يباك مسوكي وتجد إن لمرنك to shine wannan ya nemi makoma zuwa ga Allah subhanahu fa'awahu Allah sai Allah ya bashi mai masauki makoma wa amma akhar amma ɗayan nan wanda ya zo ya tsaya a baya ya zauna a baya fastahya kunya ta kama shi shi da ya zo sai ya kasa shiga cikin ɗalibai sai ya tsaya baya ƙarshen majalisi ya ji kunya fastahya Allah minhu ya ji kunya Allah sai Allah shi ma ya ji kunyansa wa amma akhar amma na ukun nan fa'arada wanda ya juya baya ya ki shigowa majalisi ya juya ma annabi baya to fa a'rada Allahu anhu sai Allah ya juya masa baya shi ma wasu malamai suka ce wannan mutumin munafiki ne wanda ga shi ya ga annabi na koyarwa sai ya juya mai baya ya ki zuwa ya saurare shi wasu suka ce munafiki ne shi yasa da wannan suka ce duk wanda ya juya ma Allah ko manzansa baya ya ga ana koyarwa na addini maimakon ya zo ya saurara ba tare da wani uzuri ba ya juya baya nuna biya son karatun addini ga baki ɗaya, da wannan hukuncinsa Allah shi ma zai juya masa baya kuma duk wanda Allah juya masa baya wato yayi fushi da shi wato yana cikin fushin Allah kenan Allah tsare mu a takeice anan malamai sun tattauna matsaloli karkashin wannan hadisi da fa'idodi anan lokacin da wannan mutumin ya nemi makoma zuwa ga Allah sai Allah ya bashi makoma da ya ji kunya Allah Allah ya ji kunyansa wato akwai mushakala kenan da mukabala ko ko babu mushakala ko mukabala shine idan kai ma Allah abu sai shi ma ya ma wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makiri yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun malamai suka ce zance mafi inganci babu mushakala ko mukabala Allah ya fi karfin yayi wannan da ɗan adam amma me sun ji kunya ne ta sanadiyyan kunyan da suka ji sai Allah subhanahu wataala ya ba su aljanna na Allah ya ji kunyan shi wato ya ba shi sakamakonsa shine aljanna haka wannan mutumin wanda ya mai masauki Allah ba shi masauki sakamakonsa shi ma aljanna ina fata an gane a ah, sannan haka sun fi da fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisi daga cikin fa'idodin da suka fidda ana son ɗalibi ilimi yayin da ya zo majalisi ana so ya zo cikin natsuwa idan ya ga wata furda wata kafa sai ya zauna wurin idan bai ga kafa ba zai zauna baya ne ba dole sai ya kukkutso ba ya ce shi dole sai ya zauna gaban mai koyarwa wannan bai dace ba abu na biyu kuma wannan yake nuna cewa ɗaliban ilimi lalle suna tare da Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci an gane ko kamar yadda za mu gani a hadisi na gaba cewa lalle ɗalibin ilimi inda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala lalle to Allah yana tare da shi kamar yadda za mu gani a hadisin Abu Darda da hadisin Abu Huraira wanda alimamin musulun ya fidda shi abu na uku shine ana son ɗalibin ilimi ya kasance mai kunya sosai sannan mai ladabi kun ga waɗannan gabaki ɗaya ya nuna cewa suna da ladabi sosai da kunya kuma sannan abu na gaba da malamai suka ce ana son idan mutum ya zo koyan ilimi idan akwai wuri ya zauna kusa da inda wanda yake koyarwa dai akwai dama haka ɗan kunga waɗannan duka sun nufato inda annabi yake sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yake nuna cewa idan mutum ya yi abu mai kyau a ɗalibin ilimi ko kuma wani a cikin mutane ya abu mai kyau babu laifi ka yabe shi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sai da ya gama karatunsa gabaki ɗin sai ya yabe su ya ce wani ga hukuncinsa wani ga hukuncinsa ya ji kunyan Allah Allah ya ji kunyansa ya ne masauki wajen Allah Allah ba shi masauki kun ga wannan yabo ne kuma suka ce idan mutum ya yi kuskure babu laifi ka yi bayanin kuskurensa kun ga na ukun nan da ya juya baya sai annabi yake cewa shi ma Allah ya juya masa baya ba wai aibantawa ba ne saboda idan ka yi bayanin wannan laifin wannan zai ba zai sa a nan gaba wani ba zai ƙara aikata ko ba zai aikata irin wannan laifin ba ina fata ana tare da ni a sannan wannan yake nuna mana cewa yana halasta mutum ya yi rishila ya je wajen majalisi wanda ya ji ana karatu kamar yadda malam umar ko ya yi yau kenan ya ji ana karatu a nan sai shi ma ya zo domin ya fa'idanta wannan duka a hadisin yana nuna mana kamar yadda mutane guda biyu dinnan suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ji labarinsa domin su karo da shi da hadisin imam bin sa'alaba da muka karanta kuma wannan yake nuna mana cewa yayin da mutum ya je karatu ya ga wata kafa ana so ya toshe wannan kafan shi zai fi dacewa fiye da ya tsaya can baya in dai akwai kafa din wannan su ne a fa'idodin da malamai suka fidda ƙarƙashin wannan hadisi ina ga za mu tsaya nan ko saboda yanayin lokaci muna roƙon Allah wani tsara abin da muka faɗa muka yi daidai ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ya gafarta mana sannan ya sa ya zama na makabuli ne gare shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh